a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da goma ga watan zulkaida a shekara ta dubu da ɗari hudu sha takwas wanda kuma ya dace da takwas ga watan uku a shekara ta bature ta 1998 a wannan masallaci namu mai albarka na usman bin affan kofar gadan kai kano kuma wannan darasi shine na goma sha hudu na goma sha hudu ne ko ko sha uku da ko sha hudu na manta na goma sha uku za mu tashi babin da yake cewa babu ƙaunin lahi ta'ala a yi shiriku na ma an wahun ya tsulaku wala ya tsafi auna lahun nasiran wala an fusa hun yansuru babu ƙaunin lahi ta'ala a yi shiriku na ma an wahun ya tsulaku wala ya tsafi auna lahun wala wala an fusa hun yansuru babin da muka wuce a baya babin da yake nuna cewa yana daga cikin dangin shirka al-isti'azatu bi Allah sannan muka yi babin yana daga cikin dangin shirka an yasta'iza an yastaghitha bi Allah aw yad'u ghaira wannan shine babukan da muka wuce a baya to wannan sabon babi babban abin da yake nuna maka dalilan da ke nuna cancantar Allah da bauta da kuma dalilan da ke nuna kasawar wani Allah wajen abota masa zai kawo siffofi da suke nuna cancantar Allah na abota masa shi kadai da siffofi da ke nuna duk wanda ba Allah ba to yana da rauni don haka bai dace a bauta masa abinda suke kira a dunkule barahinu tauhid ko adillatu tauhid dalilan da ke nuna tauhidi shine abinda wannan babi da wanda zai biyo bayan su za su mayar da hankali akai babin faɗin Allah ta'ala a yusrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun ubangiji ke inkari ga masu shirka yace a na ma la yakhluqu shay'an sun sa rinka sanyawa abokanan tarayya ga Allah fil ibada wajen ibada su rinka sanya masa abokanan tarayya ma la yakhluqu irin abinda baya iya halittar wani abu wa hum yuklafun su kansu halittar su aka yi yanzu irin waɗannan ya dace a sa su zanto kishiyoyi da Allah wanda su kansu ba ka iya halittar wani la ya khluqu shay'an abinda baya iya halittar wani abu wa hum yuklafun su kansu halittar su aka wala auna lahum nasra ba ka iya taimaka wa su wala anfusahum yansurun kuma ko da kawunan su ma ba ka iya taimakawa yanzu wannan ke nuna mai kenan gajiya dukkan wani wanda za a sanya mu kishiya ga Allah dukkan matsayinsa ko yana cikin salihan bayi ballantana kuma yana cikin waɗanda ba salihai ba ko yana cikin mala'iku ko yana cikin annabawa ko yana cikin aljanu ko yana cikin bani adam dukkanin su dai wannan siffar ta hada su la yakhluqu shay'an ba sa iya halittar wani abu wa um yukhlaqun su halitta ne na Allah an gane ko ko da annabi isa alaihi salam nau'in mu'jizar da aka baki wannan mu'jiza ce ba halitta bane ba shine mai yin halitta din wa in taqduku min at tayri ka hay'ati at-tayr fatanfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah kaga wannan yana zantowa tsuntsu ne da izinin ubangiji ba wai ke annabi isa ne ya jirkita shi ya zama tsuntsu ba balantana a ce yayi halitta an gane ko ga wannan dalilan tauhidi kenan to amma idan muka lura da ayar zamu ga kuna ma la yakhluqu shay'an sai kuma aka ce wa hum yukhluquna la yakhluqu ba ce ba la yakhluquna shay'an amma da aka je gaba sai aka ce wa hum yukhluquna da sigar jam'i ba ce ba wa huwa yukhluqu kama ana magana kan abu da sai aka koma mai jam'i to saboda lafazin ma la ya khluqu lafazin ma a lafazance mufradi ne amma ma'anarsa ta jam'i ce shi yasa aka ce ma la ya aka kawo sigar mufrad saboda me bi itibarin lafzi sai kuma aka ce wa hum yukhlaquna aka kawo jam'i saboda me bi itibarin ma'ana fa huwa yujma'u bi itibarin ma'ana wa yusraf bi itibarin lafzi lafzuhu mufrad wa ma'anahu jam haka lafazin ma yake haka lafazin man yake yakan zo ko a yi masa jam'i ko a mayar da shi mufradi in an mayar da shi mufradi to an hararo bangaren lafazin ne dan lafazin ɗaya ne in an bashi in an shi zamiri na jam'i to an hararo bangaren ma'ana din ne saboda ma'anar sa na dauka ma'anar ne jam'i da haka Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bi mu'minina bayan ya ce man sai ce yaqulu bai ce bai na kaga yaqulu mai kenan mufrad kenan man yaqulu amanna billahi ko wanda zai ce mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir amma sai ce me wa ma hum bai ce ba wa ma huwa ai da sai a ce wa ma huwa bi mu'minin amma sai aka ce wa ma hum bi mu'minin sai aka koma jam'i saboda lafazin man ta fuskar ma'ana jam'i ne ta fuskar lafazi ɗaya ne to haka lafazin ma yake da haka Allah ya ce wa minhum man yastami'una ilayka afa anta tusmi'u summa law kana la sai kuma yace wa minhum man yanzuru ilayka kan yace yastami'una jami'i nan yace yanzuru bai taba ba na. ina fatan kuna fahimta ay yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusuhum yansurun waɗannan dalilai ne da ke nuna wa wani Allah duk wani wanda ba Allah ba baya iya halittar wani abu duk wani wanda ba Allah ba baya iya taimakawa wani haka kuma baya iya taimakawa kansa yanzu wannan ayar ta nuna mana siffofin gajiyawa waɗanda suke tabbatuwa ga dukkan wani abin halitta siffofi guda nawa uku farko adamul khalqi bai da ikon yin halitta na biyu adamu nusratul nafs rashin taimakawa kai na uku adamu nusratul ghairi rashin iya taimakawa wani duk wani wanda ba Allah wannan sifofin guda uku sun tabbata lahu a gare shi وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير fadin Allah ta'ala inda yake cewa wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke bautata ma waɗanda ba Allah ba ma yamlikuna min tusmir ba sa iya halittar ba sa iya ba sa mallakar da katamir idan an ce katamir yayin da ka bare da bino ka cinye a jikin kwallon za ka ga wata farar kaddana ke waye da shi wata fale fale ko da wanda yake ce katamir ya sunanta da Hausa na ai dabara ce takardar da bino ba ne mu yanda kun san katamir to duk da ba Allah ba ma yamliku na min katamir dama jikin dabino abu uku ne akwai fatil akwai katamir akwai naqir an gane ko kasimir shine wannan takardar da muka faɗa yar falefalen takarda a cikin dabino wanda ke waye da kwallonsa fatil kuma shine wannan tsabon da ke tsakiyar kwallon dabino don wannan tsabon naci an gane ko abin nan kuma naqir shine wani tsugo ko kamar wata huda da ke bayan kwallon dabino din da take akwai wannan tugo daga baya shine naqir to ubangiji ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir waɗanda duk kuke kira waɗanda ba Allah ba ko kace kuke kira ko kace kuke bautata ma waɗanda ba Allah ba duk ma'ana ɗaya ce domin addu'a yan kasan ila ta tsamini ko du'a ibada wa du'a mas'ala wallazina tad'una min dunihi du'a ibadatin wallazina tad'una min dunihi du'a mas'alatin dukkan su dai ma yamlikuna min qitmir dukkan su shine ba sa mallakar komai yanzu an ƙara nuna mana wata sifa daga cikin sifofin gajiyawa da ta shafi dukkan halittu shine ne adamul mulki rashin mulki ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum idan har kun kiraye su ba za su ji kiran ku ba domin duk wanda ba Allah ba akwai dalilan da ke sa ya kasa jin kira dalili na farko almautu in ya riga ya mutu kaga ba zai ji ka ba dalili na biyu alghiyabu in ba kwa gari daya ko ba ku unguwa daya ko kuna unguwa daya kana wani sakon yana wani sakon ka kira ba zai ji ba ba haka bane ba kaga ba zai ji ba la yasma'u du'a'akum in ma kun kira ba za su ji ba in ma kun je gindan kabari kuka yi kira kuka ga amsa daga cikin kabarin wallahi tallahi shaytan ne shaytan ne shaytan na dambarin masu bautar gumaka sai ya sa masu bautar kuma ka ce su yanka wata dabba su kawo abincin su aji su dafa abinci su kawo su dauko sarka su kawo wajen gaban gunki to gunki na ci gunki baya ci wani ne ke cin yawa mai tsaron gunki to haka suwa suke cin yawa abincin kun ga kaburbura masu tsaron kaburbura irin shawu shawu din nan karfi masu dangane dinnan nan su suke cin yawa da abin da suke amma shi mai kabarin bai ma san kai ba to irin waɗannan su suke sa wannan kasuwar ta ci gaba da dorewa saboda amfanin abin yana koma zuwa gare su har sai su rinka bada shaida ta ƙarya ayran nan ma shaidi ya ce kaza ƙarya take su ne suka ce yana can karkashin kasa mai san me yake kuma su suke damfarar mutane wa a ce wai an je ziyarar shehi ranar juma'a wai na yi wa mutane rikiya har ta zo wajen wajen danjan nan mai ba da hannu wanda za ka yi kwanar zuwa kam na alhazi wai sai ce wai a'a an ce mu tsaya anan wa mamin na illa lahum maqamun ma'lum wai za a nan wai sauran an ce mu tsaya wali waliyai ba sa wuce nan wani, wai rikiya yake yi musu annan wajen kuma wai mutane wai kuma duk su yarda kuma da wannan irin wannan tatsuniya mara kan gado duk su yarda da ita ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم رانا تاسي قيامة ذات كافر كما شرككم abin da sana karkata shirka yin kenan dan Allah ya sama abin suna mai shirka bayan da can ya ce kira kiran da duk za ka yi wa wani wanda ba Allah ba ya zama mai kenan bai sai ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi du'aikum ko bi da'awatikum ko bi nidaikum bayan abin da ya tabbatar a baya in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum da sai ce wa yawmul qiyamati yakfuruna yakfuruna bi du'a'ikum ko bi da'awatikum duk ma'anan ba ta yi ba amma dan a nuna mana dukkan da'awan da kaiwa wani wanda ba Allah ba kan roke shi ka kira sunanta ne shirka sai ce wa yawmul qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir ranar tashin kiyama za su kafar cewa wannan shirkar da kusa yi suke su san ba su je ba su gani ba su ba su da kira ba sai san ku je ku ne wanda ku kira mu ba ku kira ba babu da komai Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda ya sai baka labari sama da khabir shine Allah وفي الصحيح عن انس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وفي الصحيح hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari yayin da malaman hadisi suka ce fi sahihi suka yi shiru to bukhari kenan ba musulun ba in suna so ce musulun sai ce fi sahihi musulun. amma in suka ce fi sahihi bil alif wal lam suka yi shiru to ana nufin bukhari kenan to asalin wannan hadisi kuwa bukhari ya ruwaito shi amma mu'allaq imamu muslim ya ruwaito shi da cikakken sanadi haka kuma imamu tirmidhi haka kuma imamu nasa'i haka imamu ahmad bin hanbal fil musnad saboda haka hadisi ne da ingantacce ya zo cikin bukhari an anas an karɓo hadisi daga Anas dan Malik qala Anas dan Malik yace sujjan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yawma Uhud an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama roti a ranar Uhud idan an ce ashajju a larabce shine rotsin da aka yi wa mutum aka sai ya zanto kuma an faɗa ma'anan kalmar da shafi dukkan wani rauni da aka yi wa mutum ko aka ko a kewayen fuska ana kiransa da suna ashajju a larabce idan aka ce shujja fi'li madi kenan mabani lil majhul shujja annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi wa annabi rotsi yawma uhud a ranar da aka yi yakin uhud an ji masa ciwo aka kenan wa kusirat raba'iyatuhu haka an balla masa haƙorinsa haƙoran da ke bakin ɗan adam galibi talatin ne ko talatin da biyu akwai wanda yake kun haka akwai wanda yake kasa haka biyun farko na sama da na ƙasa ana kiransu da suna asanaya asanaya idan na saman kake nufi as-sanayal ulya in na kasan as-sanayal sufla dukan su dai ga biyu na gaba sama da kasa sun zama as-sanaya daga nan sai ka dauki ɗaya mai bi musu daga dama sama da kasa da ɗaya mai bi musu daga hagu sama da kasa ne raba'iyya ɗaya daga cikin su raba'iyya daga nan sai ka bi ɗaya mai bi ma waɗannan daga dama sama da ƙasa da ɗaya mai bi ma wannan daga hagu sama da ƙasa ne ake kira al aniyab mufrad ɗinsa nab jam'insa al-anyab ko an an gane ko to waɗannan annawajiz kenan yanzu ka ɗauki nawa kenan idan ka haɗa lissafin gaba ɗaya hudu so biyu ka ɗauka eh hudu so uku ka ɗauka goma na goma sha biyu goma sha biyu ka ɗauka to sauran da za ta rage nan goma nan goma so ne al'adra al'adra to annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar da aka yakin uhudu sanani yayi tsananin da har aka ji masa ciwo aka jini na zuba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kusirat raba'iyatuhu aka karya masa ɗaya daga cikin hakoransa ma'ana ba cinje shi ba kai domin alkasru na nufin ballewa ko balgatawa balle shi wani sashi ya fadi amma sauran na nan tattare da shi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya rinka cewa كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كيف يفلح قوم يا يا وطن سمتاني ذات ربوتا alhalin shajju nabiyahum sun yi wa annabin surufi aka ta yaya za su rabauta ina su ina dacewa da rahama ina su ina samun alfalahu an gane ko fa nazalat sai wannan aya ta sauka Allah ya ce da shi laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun laisa laka min al-amri shay'un ishiru al-amri ba a hannunka yake ba laysa laka min al-amr shay'un al'amarin azaba ko rahama ba ko daya cikin su a hannunka mallakar waye kenan Allah shi kadai in an korewa annabi mallaka za a zo a tabbatarwa wani kuma ko kai ko li ba zai taba yiwa wuce annabi yayi wannan aka ce laysa laka min al-amr shay'un ɗaya daga cikin al'amarin azaba ko rahama baya aminka aw yatuba alaihim in Allah ya ga dama ya karɓi tuban su aw yu'azzibahum in ya ga dama ya musu azaba fa innahum zalimuna su zalimai ne amma kai ba ka da cewa ce to idan an korewa wannan kuma wai za ta tabbatar kuma wai zai ce shi kuma yana da akwai mahallu shahid din kenan a cikin ayar wannan hadisi kuma yana cikin bukari kuma gashi muslim ya ruwaito kuma gashi tirmidhi na sa'i imam ahmad bin hanbal hadisi ne ghayatun fi sihha ke ingantaccen hadisi ba ka cewa akai shine sanadiyan saukar wannan aya ta cikin suratu ali imran وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ضمير يكون هنا كما زوا غوا زوا البخاري وفيه كما دي يازو cikin bukhari din ayi sahihi an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa أنه سمع النبي صل... سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يا جماعة الله تعالى دامن تبت يقول ينا cewa idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr yayin da annabi ya dago kansa a raka'a ta karshe a sallan asubahi sai abdullah da umar ji yana cewa allahumma al'an fulanan wa fulanan sai ji annabi sai ji annabi na cewa ya Allah la'anci wane da wane ya Allah la'anci da wane ba'da ma ya bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa hamdu bayan annabi ya faɗi wannan ne sai ya ci gaba da wannan la'anta ya Allah la'anci wani yana ambatan waɗansu kafare da sunayen da sunayen mahaifansu wani dan wani wani wani fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun yanzu wannan hadisi na Abdullahi dan Umar abin da yake nunawa sanadiyar saukar ayan shine alqanut da annabi yayi annabi yayi alqunut a cikin sallan alfijir a raka'a ta karshe yaushe bayan yayi ruku'i ya dago ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai aka ji shi yana la'antan waɗansu daga cikin kafirai da sunayensu ya Allah la'antuwa ne ya Allah la'antuwa ne Abdullahi da Umar yace da yayi wannan sai Allah ya saukar da aya yace laysa laka min al shay'un yanzu kaga wannan sababin ya ta babban da wancan sababin duk dai aya ɗaya ce to shine abinda malamai suke cewa aya ɗaya ta iya samun sababin sauka biyu ko uku ko sama da haka saboda haka waɗannan ababen guda biyu dukkan su a sanadiyyan su ne ayar ta sauka an fahimta ko saboda haka aya ta iya samun sanadiyyan sauka biyu ababai guda biyu ko uku su faru sai aya ta sauka dan ta magance duka waɗannan ababen guda biyun ko uku ko abin da ya fata sannan ta wata fuskar daban abin da muka ja faɗa a lokacin tafsiri aya ta iya sauka sama da so ɗaya wani abu ya faru ta sauka dan dangantakar wannan abin da ya faru sannan wata rana wani abin ya faru kuma ta sake sauka dan a nuna tana iya magance wata matsalar kamar yadda take magance wannan matsalar dukan su dai abin da aya take nunawa imma a sababin saukar ta na farko din ko annabiyin dai abin da take nunawa annabi ba ya da mallakar wani abu a hannunsa na cutar da mutane ko amfanar da su ne musu azaba ko ya musu rahama abin yana hannun Allah ne shi kadai baya hannun kowa ba mai tarayya da Allah a cikin sa tunda aka kai annabi baya da shi kuma shine shugaban halitta ya nuna kowa ma baya da shi kenan wannan shine babban darasin da ke cikin aya ina fata an fahimta da kyau to amma idan muka sace komawa karo na biyu a hadisin farko din na wato Anas dan Malik cewa ga annabi ya fita yakin Uhud gashi kuma har an ji masa ciwo aka menene abin da wannan ke nunawa abinda wannan ke nunawa dukkan wanda ba Allah bai kan iya zama ajizi kun bayyanta ku tunda annabi ba san kansa bane ba a ji masa ciwo din nan ai damuwa ta sa har yake cewa ta yaya za su rabota alhalin sun ji wa annabi ciwo so yake an bayyanta ku to tunda ko har za a ji masa ciwo yanda ba shi ke ba kansa kariya ba kenan Allah ya kaddara abin ya same shi lalle ne ya same shi a wannan lokaci ba ya da tsimi ko da bara sai abin ya same shi ina fatan kun fahimta da kyau sannan kuma yana nuna shugabannin jama'a suna ɗaya daga cikin da ake so su kowa shan wahala don ga annabi shugaban halitta ne sallallahu alaihi wasallam amma ya fita yakin bai zo na gida ba kuma ga ya fita yakin har an baka lokaci har an ji masa ciwo ga abin da ya faru duk dan ya nuna kuduwa hasana wajen ya wuce gaba ya sha wahala yadda mabiyansa ma kuma suke sha su ma ko sama da su sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku idan muka dawo kuma a hadisi na abin nan abin nan hadisi na biyu hadisin wato Abdullahi dan Umar wato yana nuna ana iya yin alfanu akan kafirai idan kafirai sun musguna wa mutane sun matsanta wa mutane ya halatta alfanu akan su al'ance su kuma an fahimta ko dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam da suka matsa masa sai ya ya alqanut kuma ya ambace su wani da wani duk kowa yaji to wannan matsalan ambatan wani da wani kowa yaji sai wadansu malaman suka sake kalatu hukuncin cewa wannan yana nuna ya halatta kenan la'anul muayyan ka fayyace wani mutum da sunansa wani kalanti shi kace ya Allah la'anci wani ba wai ka la'anci kafirai cikin taro ba ka ce ya Allah la'anci kafirai ya Allah la'anci azzalimai ya Allah la'anci fasikai wannan ya halatta dama a cikin taro amma ka fayyace daya bi ainihi ka la'anci ya halatta ko bai halatta ba wanda su malaman suka ce ya halatta sai suka ce to in har ya halatta fayyace wani mutum ka la'anci ya halatta kuma fayyace wani mutum kuma ka dora masa kaulata dan la'anta sa na biyo bayan dora masa kaulata ba haka bane ba in har ka yi da mummunan sa zaka la'anci ina fatan kun fahimta da kyau wato duk wannan fikin da malamai ke iya kalatowa karkashin ayar kan wadanda suka ce a'a ai wannan la'antar da annabi ya yi ne kafin a hana shi fadin Allah laysa laka min shay'un ya kunshi hana annabi cewa nan gaba ka daina la'antar kafirai din da sunayen su sai dai ka la'anje su cikin taro idan ka zo alƙalmi ka ce ya Allah la'anci kafirai ya Allah mulguna masu mulguna musulunci ya Allah kulle mu ciki ya Allah ana su sakat duk wani mai hana musulunci sakat ya Allah ana shi sakat to kai wannan wannan ya halaka amma ba za ka ambaci suna yi daki daki ba da annabi yayi wannan an hana shi daga baya to tunda an hana shi kuma wani ba zai zo ya mai maimaitawa kun bai tona da kyau na'am kai hakuri mana ai za mu zo kai ai ba wuri bane mun da sallan alfajir aka ce ba sallan alfajir wannan na nuna kenan kuma idan an samu musguna an kafirai dan alfanus ana yin ta ba sai a wuri kade ba har a cikin sallolin farilla sai dai wadannan sun take ke suka ce matakar za yi la'anta ne akan irin wannan kafaran da suka musguna to sai dai a cikin sallan alfajir a cikin sallan asubahi ke kuma a raka'a ta biyu kuma ba za ka yi alkanus ba sai ka tago da garku suka ce kamar da hadisin ya nuna sannan kuma hadisin nan take yana nuna liman zai ce sami Allahu liman hamida kuma zai ce me zai ce kuma rabbana walakal hamd dan gashi ya ce na ji ki ba da ma ya kulu sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sannan ne ya cigaba da wannan abin nan din nan fa anzalallahu min al-amri ga wata riwayar nan mai bi wannan wa fi riwayatin a wata riwayar daban ita ma tana cikin bukhari yad'u ala safwan ibn umayya wa suhayl ibn amr wal harith ibn hisham fa nazalat laysa laka min al amri shay wato annabi yayi wannan alqanun ne yana mummunan addu'a ga waɗannan ga waɗannan mutane guda uku na farkon su safwan ibn umayya na biyu suhayl ibn amr na uku al harith ibn hisham an gane ku to sai wannan aya ta sauka laysa lakum min al-amri shay daga nan sai ya daina to kuma cikin hukuncin Allah daga nan da masa waɗannan mutane guda uku dukkanin su sun musulunta daga baya suka zanto cikin manyan sahabbai suka zanto cikin mutane masu fadila Sufyan ibn Umayya da wane ne Suhail ibn Amr da kuma Al-Harith ibn Hisham wannan sai nuna annabawa ba su san gaibi ba inda annabi ya san za su musulunta har su cikin sahabbai zai la'ance su kaga bai daina la'anta su ba sai da Allah ya daina sannan ya daina da ya daina kuma daga baya sai suka yi sai suka musulunta to kuma shine hikimar cewa baka nuna wani ka la'ance shi dan ka iya la'anta sai gobe kuma ya kalmar shahada sai dai ka la'anci gafarai a cikin taro ya Allah la'anci gafarai sai la'antar ta fada kan wanda Allah ya san ba zai musulunta wanda ko Allah ya san zai musulunta ko nan da shekara goma ne la'antar ba za ta shafi shi ba kamar yadda ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqurub kan waɗannan amma an karba da an karba da musulunta ba karba ba kuma rashin karba din a tattare da wannan duk akwai wata hikima ce ne nuna cewa dai mulkin wani abu duk gaba daya a hannun Allah yake baya hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana wannan sa kullun ana buga misali da Annabi dan saboda ba sai an fata sauran ba <laughs> duk sauran sun shiga cikin taro wani duk wanda za a nuna ai makwarsa da ya ce masa mabiyin Annabi to ga daina cikin sauran daina cikin yayi Annabi ba na abin da zai ke muku shi waye ce haka annabin ne faɗa ka ko aya ce wai cewa ya magana cewa addu'ar annabi karɓar ta ce matukar yayi ta a ina ka faɗa ka malamai da suka faɗi sai su kawo dalilin su yanzu ga misali gaban ga hadisi cikin bukari annabi yayi ba karba ba wata waki a ce guda daya ina fata an fahimta to وفيه عن أبي هريره رضي الله عنه wafihi kuma ya zo dai cikin sahihul bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu qala قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين an karbo hadisi daga Abu Huraira yake cewa kama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sai da amince tabbata gare shi ya miƙe tsaye hina unzila alaihi yayin da aka saukar a kansa me aka saukar wa anzir takal aqrabina wannan aya aka ce wa anzir takal aqrabina kai gargadi ga ashirataka danginka al aqrabina mafiya kusanci dangi mafiya kusanci to kuma cikin dangi mafiya kusanci wani ya fi wani kusanci wanda suka fi kowa kusanci 'ya'yanka na cikinka daga nan sai mahaifanka waɗanda suka haife ka daga nan sai yayye ko kanne waɗanda suka haɗa iyaye da su daga nan sai dangin uba kowanne gurgudan kusancinsa kafin a kan zo kan dangin uwa shi yasa waɗansu ma sukan fayyace ashira idan an ce ashiratul rajul ana nufin 'ya'yansa da iyayensa da dangin uba su kaɗai ne ashira dan da aka cewa annabi wa anzur ashirata kal aqrabina sai ya tara suwa dangin uba ko dangin uwa dangin uba ya hado dangin uwa a ciki bai hado shi ba sai ya nuna ashira sune wa kenan dangin uba dan lalle annabi yayi abin da Allah ya ce kenan dan an Allah ya masa anzir ashirata kal aqrabin ka gargadi dangin ka makusanta fa qala sai annabi ce ya ma'ashara quraish aw kalimatan nahawha ishtaru anfusakum لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا sai annabi ya tara danginsa yace ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa idan an ce ma'ashar jama'a kenan ya ku jama'an quraishawa aw kalimatan nahwaha abu hurairah ce ko dai wata kalma makamanciyar wannan ko ya faɗi eh, ma'ashar quraish ko wata kalma da ke kusa da wannan yace da su ishtaru anfusakum ku fanci kawunan ku ku ceci kawunan ku ta fuskar yin imani da Allah ta hanyar bi na cikin abin da nazo da shi ta hanyar haka ne mutum ke fansar kanka ba fidda'u za a fance ka ba kai na zaka fanci kanka da kanka bil imani wal amal salih dan Allah ce innal insana lafi kusur sai wa illal amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis in kai wannan kai wa kanka fidda'u baka ta uku ko ta bakwai ko ta arba'in ko ta shekara ko ma ta mece ce illal amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis duk wanda bai imani ba duk wanda bai aiki na gari ba inda za a tara fanta ba sama a ciyar sadaka dan a cikin tsoron Allah wallahi Allah zai karba ba ba haka tun farko ka tsaya ka wa kanka gata ka yi imani ingantaccen imani wanda ya ginu ba a kan takalidi ba a kan dalilai na shari'a ka yi imani da rukunan musulunci kamar yadda suka zo cikin hadisi ka yi imani da rukunan imani kamar yadda suka zo cikin ayoyi da hadisi ka yi imani da dukkan abin da ya zama wajibi imani da shi gwargwadon yadda ya zo bisa ga dalili ba kawai takalili ba kar ka zanto imma'a wanda ake nufi da imma'a kudan doki kenan idan doki yayi gaba ya bi shi in ya tsaya kuma ya tsaya wato allazi yuhsinu idza ahsana an-nas wa yusiu idza asa'a an-nas kar ka zanto zaka yi mai kyau in ka ga an yi mai kyau kuma kai mummuna in ka ga an yi mummuna baka da akida ka dalili kake kenan wanda yake tafiya kan dalili baya ta dalilanci ko ko da duk duniya za ta saba ya gina kan cewa annabi ya ce kaza to shi ba ruwan shi da duniyan nan yana nan ka abin da annabi ya ce inda duk duniya za ta yi yayin kaza annabi ya ce kar ai ba ruwan zai guji wannan abu amma duk wanda kaga yana bin taro ya ga cewa yo an yi na shi ma bari yana bai sa abin da ke ba wannan ya zama itan darni ko gida baya kake ma'ana baya da wani muhimmanci a cikin mujtama in ma akin allazi yufsinu idza ahsana nas wa yusiu idza asaa an-nas annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku fanci kawunan ku la ughni ankum min Allah shay'a ba zan iya wadatar muku komai ba a wurin Allah an komin kankantarsa yace ya abbasu bin abdul muttalib ya kai abbasu dan gidan abdul muttalib kaga abbas ai dan uwan mahaifinsa ne yace la ubni anka min allah a ba zan wadatar da kai komai ba auren allah kasancewar ni ina dangantaka da kai kai baffa na ne kai da mahaifina kuna uwa ɗaya uba ɗaya wannan ba zai sa in fanke ka da komai wajen allah sai kai kai imani kai da kanka bannan fa ake sake faɗa dangin sa wannan ya safiyatu ammata rasulillah ya ke safiya yar gidan Abdul Muttalib kenan wato gwaggon annabi wadda take ita da mahaifin annabi uwa da kani take annabi ce la uguni anki min Allah a ba zan wata sun dake komai a wajen Allah ba sannan annabi dawo gida ya fatimatu ya ke fatima binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai aka ce fatimatu sai aka ce binta muhammadin domin da aka ce fatimatu munada mufrad kenan wanda yake mabaniyan ala dhammi ya fatimatu damma daya ba biyu ba domin lil alamiyyah wal ifrad al alamiyyah ya zama ma'arifa kenan wal ifrad yani laysa mudaf wala shabihan bil mudaf da haka ya zama mufrad kenan da haka sai zanto mabniun ala dhammi amma binta muhammadin ya zanto wato mudaf munada mudaf kuma mansubun bil fatah to in kaga dama sai ka ce bintu muhammadin taban lima sabaqa ko binta muhammadin ya zanto ba su da alaka da abin da ya gabata ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma shiti ki roke da cikin dukiya duk abin da kike so a nan gidan duniya la ya anki min Allah shay'a amma lahira ba na iya wadatar da ke komai a wajen Allah sai kin imani ke da kanki to yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan aka ce da shi an ta kal aqrabina kai gargadi ga ka makusanta su yi imani su yi aiki na gari dan su fanshi kansu daga wuta gobe kiyama dangantakar su da kai ba za ta amfane su ba ta karba su yi wannan ba to wane ne kuma dangantakar za ta amfani mutane waye zai iya amfanin ƴaƴansa ko iyayensa ko makwabtansa ko muridansa kaga ba wanda ya sai wannan ba wanda ya sai fanshi ya ce wai zai iya fanshan muridansa ƴaƴansa ma ba zai iya ballantana muridansa shi yanzu abin na sama ma me yace ballantana ba na kasa shi yaya yayi fita tukuna ballantana shi zai abin nan me na sama yace ballantana je ho na kasa dakan sai kamata yake kuma kafin kowa amma dan saboda izgili na mutane da rashin sanin Allah da jahiltar matsayin manzon Allah da jahiltar mazan abin nan wallahi akwai wani kasan da nan a motata aka kawo mun na wani malami ne a nan garin yayi yake cewa matsayin da shehunan su da waliyan su suke da shi yace matsayi ne wanda ya fana annaba yake yayi fada cikin nas wallahi yake cewa kai da da a kai annaba za a dawo da su duniya yanzu da sun guraci su zanto muridan shehu Ibrahim wallahi tallahi kasu din nan a motata zan ba masu kasu duk su buga kowa yi a nan cikin garin nan aka bana wannan shirma yake da annaba za su dawo za su gure su zanto muridai na shi wai yace su suna zikiri suna salati yake ai ba za a iya biyan su ba sai dai su shi wa za su buga shi wai yace dan saboda haka wai idan ka idan ibada me za a baka aljanna ko yace to su sun fi karban aljanna yace kawai su suna wa Allah zikiri to dukkan wannan ba wai su suna wa Allah zikiri dan shi Allah Allah ne kawai amma ba dan aljanna ba wai ka ji dan tsiya wai sai ce wai dan mai san aljanna je Abuja wallahi yana nan da aka tafi zan ba masu kasar mu muku rikodin kowa ya dauka ya ji farnar da ake a garin nan wai irin wannan wasu masu za a zo wai wani rigima wai sai wai wani ya ce wa Allah na sama ai rigima da to yanzu wannan duk kai jikinka duk kashi zaka wa mai tusa dariya da ma wani ya tusa kenan eh, masu wannan ba yace kaga zikirin da ake na juma'a yace ya ku juma'a da muhimmanci wannan da haka kike faɗa yace dan haka aka ce ku je ku dawo yace kaga da abin da aka ce ku je ku dawo wato ku dawo ran abin da ya muhimmanci yake da haka in suna zikirin nan suna rishi kalmar da ta kowace kafirci a sararin kafirci kira yace idan idan zikirin nan da suke wai suna rishi suna rawa wai idan zikirin ya zikiri rawa ta rawa wai ubangiji ta'ala wai yana takawa da kansa wallahi tallahi yana nan cikin kasa kan haka suka bata da yanzu irin wannan wai mutum ya tara mutane wai faɗa musu wannan dan tsabar hauka ya tara mutane faɗa musu wannan yanzu wannan ba sai ubangiji ya fushi da dan banda annabi sallallahu alaihi ya roƙa kar a kifar da al'ummata yanzu wannan kalmar ba ta isa kifar da al'umma ta gaba ta amma ubangiji ta ala halim ne ubangiji ta ala halim ne mai juriya ne amma ba haka munin kalma a duniya ka taba jin kalmar da aka furta wadda nan ka yajo da tafi wannan muni a duniyar ka Allah ya ce wa an zir asiratakal aqrabina wannan a kashin farko kenan na da'awa ba wai dangin sa kadai zai kira ba amma an ce ya fara da su don ya samu mataimaka bayan ya kira su waɗansu ka hansa waɗansu ba hansa ba sai kuma aka ce ya kira kowa da kowa wa anzirin nasa yawma yatihimul azab وأنذر الناس كذا ناس يكاد موتى يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تقولوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج ايه wa yake cewa wannan hadisi da aka kawo za a ce Abu Hurairah ne ya ruwaito shi to wani sai kawo maka tambaya ya ce a'a to wannan ya faru ne a Makka lokacin kuma Abu Hurairah bai musulunta ba ta yaya aka yi dikin sa har ya ruwaito shine tambayar da za su yi ko ansar da za ka yi a nan gurin shine lalle abu hurairah ya rawaito amma ba shi ya halarci kissar da kanka ba ya samu kissar daga wajen wani sahabi baya bukatar ka san wane ne wannan sahabin domin a ka'idar malaman hadisi jahalatul sahaba la tadum jahiltar waye sahabi wani wannan baya cutar da kai domin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne Allah ya adalantar da su haka Hasib al-Baghdadi yake littafin su al-Kifaya fi ilmin riwaya yace gaba ɗaya Allah ya adalantar da su ya kawo ayoyin da ke nuna haka ya kawo hadisan da ke nuna haka dan haka ka iya jin hadisi daga Abdullah da Abbas kuma abin ya faru a Makka lokacin yana yaro karami amma ya zo ya bada hadisin a Madina bayan ya girma riwayar yaro karami ta halatta amma ba zai bayar da hadisin ba sai bayan ya girba in ya ruwaita hadisin yana yaro karami ba za a karba ba amma jin sa tabbatacce ne bayan ya girma ba da labari yace da ta muna ra annabi ya ce kaza to ana girba hadisin da matsayin hadisi haka riwayan kafiri ya kasance yayi tahammul fi hali kufrihi wannan ya halaka amma al'ada la yakunu illa fi halil islam wannan sananne ne zai malamin hadisi babu wani iskali kan wannan an fahimta ko na'am in ka ga dama ka kira shi mursali in ma ka kira shi mursali ne ne sai me marasilus sahaba gaba ɗayan su ahadith ne sahiha an gane ku wa kullu ma arsalahu sahabi kamar da imam al-iraqi ya fada cikin albiya ta iraqi yace duk abin da sahabi ya irsalin sa to ana karban sa ijma'an ba wanda ya saba kan wannan marasilus sahaba maqbula kulluha Bihi masail karkashin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayati ne mun samu tafsirin ayoyi biyan farko ayyukuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa la yamlikuna wa la yastati'una li anfusihim nasran wa la anfusahum yansurun hada karshe الثانية مسألة تبيو قصة أهد mun دي قصة ياكم أهد أهد sunan dutse ne wanda ديكي arewacin wato ainihin garin Madina. inda anan ne aka wannan yaki na Uhud الثالثة مسألة أكو قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة mun fahimci alkanut din da shugaban halittu shine annabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne a bayan suke cewa amin sadatul auliya shugabannin waliyan Allah na duniya gaba ɗaya? an gane ko duk wani wali a bayan su shugabannin waliyan Allah na duniya gaba daya irin su sayyidina Abubakar Siddiq Umar dan Khattab da sauran sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam gashi sun yi annabi yayi alqanud yana addu'a su kuma suna cewa amin to me yake nufi yace anan yana nufin yace ma azalika lam yustajab lahu tare da haka ba an shi wannan addu'ar da suka yi ba dan a nuna mulki baya hannunsa yana hannun wa yana nuna yana hannun Allah dan a nuna Allah ba a tursasa shi yana yin me abin da ya so domin abin da annabi yayi shine la'antan wani da wani da wani Sufyan ibn Umayya da Al-Harith bin Hisham da waye wannan guda uku wanda daga baya sun musulunta da an karba addu'ar annabi da amin din da sahabbai suka ce wannan mutanen za su musulunta kuma yi musu addu'a da annabi ya nuna annabi bai san gani ba dan da ya san za su musulunta kaga ba zai musu abin nan ba kamar yadda muka gabatar الرابعة مسألة هدو أن المدعو عليهم كفار shi waɗanda aka yi wa addu'an kafare ne tare da haka kuma addu'ar bata kama su ba dan a nuna cewa a karɓan addu'a ɗin a hannun Allah yake shi kaɗai yana karɓa lokacin da ya so a halin da ya so ga wanda ya so ta faɗa kansa الخامسة مسألة مسألة بير أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها amma ha galibin kufari wato su waɗannan mutane da aka wa kunyar addu'a sun aikata wata tabargaza wanda galibin kafirai ba su yi ta ba minha daga cikin tabargazar da suka yi kuwa shajjuhum nabiyyu yadda suka wa annabi lutu yaka kaga babban laifi ne wannan na biyu hirsuhum ala qatlihi yadda suka kwadaito wajen su ga sun kashe shi wa minha daga cikin abin da suka yi ta tabargaza at-tamthilu bil qatla katanta na gawa waki wato ka san ya halatta ku yaki kafirai ku kashe su amma bayan kun kashe su ku yi musu abin da ake kira tamkil ka tantana gawar su kamar a yanke hanci a yanke kunne a motsa na fuska a sauke nan a yanke hannu a yanke kafa wannan haramun ne a cikin musulunci ko gawar kafiri bai halatta kai mata kafa ko kafiri da ka kashe wajen yaki bai halatta kai wannan ba a musulunci to kafirai da suka zo suka ci nasarar a kan wani bangare na mamanai sai suka zo suka yi musu musula a tamkilu bil qatla kamar hamza ibn abdul muttalib babba annabi sallallahu alaihi aka farka cikin sa aka dauki hanta aka gaggaba aka abin nan ka abin nan ma annahum banu amihim tare cewa dangin su ne na kusa amma da suka musaka kaga waɗannan ababai guda uku ya isa ya sa addu'ar ma ta kama su na farko rotsi ga annabi na biyu kwadaituwar su kace na uku ta ga wajen sahabban su amma tare da haka sai ubangiji ce laysa lakum min al-amr sai dan ya nuna wa duniya darasin cewa duk da annabi shine yafi kowa matsayi a wajen Allah amma mulki gaba ɗaya na hannun Allah ne shi yake yin abin da yake so fa'alul lima yuridu la yasalu amma yaf'al wa hum yasalu al'amari Allah shi ke aikata abin da ya so ba a tilasta shi السادسة مسألة تشدة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء وبنجي يسوكر دا ليس لك من الأمر شيء كأن النبي صلى الله عليه وسلم السادسة السابعة مسألة بقي قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم Allah ya ce laisa laka min al-amr shay al'amarin komai baya hannunka aw tuba alaihim aw yazlum in Allah ya ga dama musu azaba in ya koya ga dama ya musu me ya karbi tuban su karshe me ya faru ba ta ba alai sai Allah ya karbi tuban nasu ma'anar cewa aw tuba alaihim aw yazlum ma'anar wannan shine annahum abidi atasarrafu fihim kayfa asha bayina ne so ina tasarrufi cikin cikin yadda na so gurgudan yadda na so as-saminatu mas'ala ta takwas al-qunut fi القنوت في yin al-qanut fi nuzul yana nufin bin nawazil kenan to dangane da yin al a cikin lamarin nawazil abinda ake kira nawazil shine a samu matsatsi daga fuskan kafare. an fahimta ko a samu matsatsi ta fuskan kafare, kafare su musguna wa to wannan za a yi amma dukkan wata azaba wadda asalinta daga ubangiji ne malamai suka ce ita wannan ba za a mata alkanu idan kullara ta zo ba za a yi alkanu an gane ku sankarau ya zo ba za a yi alkanu an fahimta ku wannan ba za a yi alkanu sai dai in wannan dangin azabar da ya zo irin wanda shari'a ta masa tanadi na in ya faru yi kaza kamar fari kaga ai daga Allah ne amma za a yi ne salatul istisqa kitsewan wata da kitsewan rana wanda ba daga ubangiji ne ya zo amma an shar'anta me za a yi salatu kusufil kamari ko salatu kusufil shams amma idan kwalara ta zo idan sankaro ya zo idan wata annoba ta zo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce da can azaba ce Allah yake saukarwa amma yanzu wannan wanda Allah ya so shahada sa ne sai saukar da falara sai ya mutu a falara yayi shahada in mummuni to abinda kuma yake shahada sai ku roki Allah dauke baya alkanu Allah sarkin hada, mu kyale ta da kyau za ta dauka mai rabon ganin ba duka ko ana daka wa turmi sai ya kai to shi yasa suka ta irin wannan ba za a alkanu amma Abdullahi dan Abbas yace irin wannan sai dai kai addu'a ta yau da gobe ya Allah sauki ya Allah dauki amma ka zo kai alkanu? Aa, sai an samu tsiri da kafirai kafirai sun matsa ma duniya to wannan sai a tasu a cikin alkanut ala'ance su a zazzage su a roki Allah ya karya su irin su Bill Clinton irin su Boris Johnson irin su Benjamin Netanyahu duk a tsine musu a tasa su a cikin alƙalin duk abin da su da manyan kafirai na nan cikin gida waɗanda suke can wani waje masu hana musulunci sakat a ce ya ubangiji hana su sakat kaga abin nan ta duk wannan ta abin nan amma in abin nan ce annoba ce wannan ba za a yi wani eh a'a dan neman wata fa'ida ta duniya kamar dan cin jarabawa ko dan kana son aure ko ka samu admission a wata makaranta ko ka samu aiki ko ka ci zabe ba za ka yi alƙalin ba in kai yi gida sai dai kai addu'a ta gama gari haka idan kafirai sun dan jin tsoron barayi su ga dakin ka sai dai kai addu'o'i na yau da gobe kai addu'o'i na tsari irin wanda ake a cikin gida ko a daki irin wanda annabi ya koyar da kwanciyar barci da tashi amma ba za ka ce kai alkanun ba dan wannan ba nazila bace ba da التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة مسألة ترى تسمية المدعو عليهم في الصلاة ana a ake wannan na nuna ana iya ambatan sunayen waɗansu waɗanda za a yi mummunan addu'a fi salatu cikin sallah bi asma'ihim a ambace su da sunayen su wa asma'i aba'ihim da sunayen iyayen su haka waɗansu malamai suka ce al'ashiratu mas'ala الهادية عشر مسألة قوم شاء عشرة قصته صلى الله عليه وسلم قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه yayin da aka saukar a kansa wa an anzir ashira takal aqrabina da Allah ya saukar da wannan aya wa an anzir ashira takal aqrabina ga abinda annabi yi sai annabi ya tara dangin sa yake ce musu ya ku qurayshawa ku sai kan ku kuma ji ku ya kowa ya ku sai kanku kuma dai da makaranta a baya sai wannan ke nuna gatan da zaka yi wa iyalanka gatan da zaka yi wa dangin ka karantar da su addini rukunan musulunci rukunan imani tsare salloli guda biyar kan lokaci hakokin musulunci yadda suke in kai musu wannan shine gatan da zaka yi musu amma har kawai matar malam da ki karatu kuma ta ki sallah da ki azumi ko dan gidan malam ya karatu ko muridin malam ya karatu ranar tashin kiyama ya tashi a fadan malam ba zai taɓa yiwa ba da ko da ya samu wata ga dangin annabi ne kamata su samu wannan amma tare da haka sai ce a'a ku tashi ku da kanku ku aiki ku da kanku aka fara kiran su kafin a kira kowa wa zur asira kal akrabin الثانية عشر مسألة تقوم شاقيا جده صلى الله عليه وسلم به تبيه تقوم شاقيا jidduhu sallallahu alaihi wasallam bi kasar jim kenan idan an ce aljid wato himma da kokari idan ce aljadd kuma ya daukar ma'anan ya daukar ma'anan kaka yana daukar ma'anan kuma girma ko matsayi wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaka sahi wa tammala wa amma aljidd shine aljid wato al-ijtihad kenan kokari jidduhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al-amr kokari da himmar annabi cikin wannan al'amari na isar da musulunci da danginsa na isar da musulunci ga kowa da kowa bi haythu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila al-junun sai da annabi saboda kokarin sa ma wajen shigarwa mutane musulunci har sai da yayi abin da aka rinka jingina masa hauka ma sai da rinka cewa wai shi mai halin ka ne babbai ne wa kadhalika law yafa'aluhu muslimun al-an Sheikh bin Abdul Wahab yace yau ma da ake musulmi da tsaya awa yace kowa sai ya a da kai wani ma ka tsinka da shi bai sa abin da yake ba ina ta canza shi ya tsaya na wani zafi kama amsa ba a yau in kana da kishin addini haka yan kifi za su ce da kai waɗanda ba su damu da addini ba idan ka ce ai gaskiya haka azzalimai za su ce da kai wani lokacin ko yakin neman zabe ka tafi kace a sa ai sallah kawai sai yi dariya ya haba ustazi ya ana cikin wannan al'amura da kai haka yin duniya da suke akwai wannan sai ta ta jiya kai a sa ai sallah kawai za ka ustaz ustaz wai ya ce a sa yi sallah kawai ta yake fashin dariya kawai ustazi ustazi. in ban da ciwo waye ana siyasa kuma ana yakin neman zaɓe waya za a yi sallah الثالثة عشر مسألة تقوم شاوك قوله للأبعد والأقرب يد النبي فتاوى نكسا أكي فتاوى نميسا يتي لا أغني أنك من الله شيئا hatta kala har ya zuwa lokacin da ya zo zuwa ga Fatima yace ya Fatimata ya Fatimatu binta Muhammadin la ugni anki min Allah shay'a fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin annabi shine shugaban manzanni idan ya zanto ya fito karara yi bayani bi annahu la yughni shay'an cewa baya iya wadatar da komai an sayyidati nisa'il alamina dangane da shugaban matan halittu ita ce Fatima an gane ko wa amana al-insan annahu la yaqulu illa al-haqq kuma kowane dan adam ya san annabi wa amana al insanu kowane dan adam ya yi imani annahu la yaqulu illa al haqq annabi ko ba zai faɗa ba sai wanda yake gaskiya ne ba wai roman baka ne ba wai ya fada ka bane dan ruwa gaskiyar abu ne ya faɗa summa nazara fi ma waqa fihi qulubu khawas nas al sannan ya duba ya ga ya abinda zukatan waɗansu da ake kira khawas ke bantattun mutane suka samu kansu a ciki a yau tabayyana lahu tauhid to sai ka gane hakikanin tauhidi in ka kasanta abin da mutane suke ciki da abin da annabi yake akai to wannan sai ka gane hakikanin tauhidi wa gurbatul din ka gane kuma lalle musulunci yana cikin bakunci a yau to wannan shine karshen wannan babu ina ga mun ce za mu shiga wani babu lokaci ba zai fita ba sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma ubangiji ya taimaka assalamu alaikum warahmatullahi ubangiji ta Allah bai amsa addu'ar annabi ba da kuma maganar da wani ya kawo cewa ana cewa ai addu'ar annabi duk inda yake karɓar ya har a cikin karatu ce masa waye ya faɗa yace wai na kan karin bayani karin bayani a nan gurin wannan addu'a da yake alkanu kamar yadda kowa gani cikin bukari take cewa gashi annabi yayi kuma shi abin da yake waki shi ne ubangiji ta ala bai ansa ba ko muka faɗi darussan da za a iya fahimta karkashin rashin karɓar wannan addu'a an fahimta ko wannan wata waki a ce guda ɗaya wadda ba ka dora ta akan sauran al'amuran amma in ba haka ba addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama a barkar fati a wurin Allah ta'ala ajilan aw ajilan amma a nan gurin ubangiji bai karba ba dan nuna wa duniya cewa karbar a hannunsa take ba wai annabin ne yake tursa ba kuma mulkin komai a hannun sai yake kadai kuma shi mai cikakkiyar irada ne kan zartar da abin da ya so ina fata an fahimta amma maganar kuma malamai su ce addu'ar annabi a bar an sati to yanzu to kawai suna magana ne magana a maganar annabi ubangiji allah na iya karbar ta addu'a da Allah na iya karba sai fa in Allah ya ga dama kuma yake karba din wani lokaci saboda wata hikima ko wani darasi da Allah ke so ya bai mummunai kamar yadda mu gani karkashin saukar wannan ayar da ta kamar tare da fatan wannan ya tsara fito da abin fili akwai kuma waɗanda tambayoyinsu duk sun shafi darussan da suka wuce ne waɗansu darussa da suka wuce baya kamar misali wanda yake cewa a cikin wannan littafi mai littafin a can baya ya nuna cewa idan laya an yi ta alqur'ani waɗansu daga cikin malaman salaf suna ganin a iya ratayawa to yanzu nan nuna ma iya ratayawa yaran mu kenan ina ganin idan ka je ka nemi kasar din da aka yi wannan darasin zaka ji faitaccen bayani kasar na takwas zaka ji faitaccen bayani game da wannan mun riga mun yi bayani cewa la ya ta alqur'ani sai malamai suke sabani wadan suna ganin ya halatta araka wadan suna ganin bai halatta ba to mafi inganci ko ita ma bai halatta araka sannan kuma wai ya ji ne a wani lokaci na ce ibn kemiya ya nuna cewa ya halatta a rubutu na faɗi wannan mana a dama ban maka ban faɗa ba ai matsala ta ilimi idan ka zo aka yi sabani zaka faɗa abin da kowa yake ko da baki ne abin da kai kake ganin ya fi karfin dalili ba amana ce ta ilimi abu ko ya saba ma abin da kake ganin daidai ka faɗa matukar an faɗi sai dai in ka zo wajen tarjihi jayar da bayani sai ka rinjayar da abin da kake ganin ya fi karfin dalili ibn taymiya ba da fatawa za a iya sarrafa abdullahi dan abbas ko asar na abdullahi dan abbas za a iya rubuta qur'ani a ta duk wannan abu. imam ahmad bin hanbal yana da fatawa makamancin wannan to ana iya rubutu a ta amma wadansu malamai sun saba musu cewa bala suka ce mana saukar da alqur'ani ba an saukar da shi dan a rubuta a bane ba an saukar da shi dan yanzu to wa'azi ga mutane an saukar da shi dan tunatarwa wala kadai yassarna qur'ani lil dhikr fa inna ma na bi dhalika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman lidda kaga tubashshira bil muttaqin man fa sakarwa kenan kai bishara ga masu takawa wa tunzira bihi qauman lidda kai bishara ga mutanen da suke masu kai gargadi ga mutane masu taurin kai wanda suka bijire ma ubangiji ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas wa nazzalna ilayka kitaba tibyana likulli shay'in hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin hudan lil muttaqin hudan kaza kaza duk wannan ana nuna manufar saukar da shi shiriya ibada imani da sauransu ba a saukar da shi don mutane su rubuce su sanye ba amma fatawar malaman da suke cewa a iya rubutawa a sha ijtihadi ne nasu amma fatawar da ta zama daidai wanda suke ba za a rubuta a sha ba saboda mai dan da za a rubuta a sha din shine ya fi zama daidai da annabi ya taba kurfa ko so ne ba ka ko da hadisi ko da ibi da aka ce annabi ya taba rubuta ya ta ba shi kenan ba magana ta kai to wannan mun riga mun ce ibn tabiya yake kuma da ibn tabiya ya faɗa shi kenan sai a bi ku je ibn tabiya ba ji malami ne a itikadi na da bincike na da bin maganganun da malamai suka faɗa tun daga shekarar da ibn taymiya ya mutu a shekara ta 728 zuwa yau duniya dai ba ta maganin kusan kusan malami ba sa a dai wanda suka fito fili suka yi wa'azi ko suka yi talifi ko suka yi rubutu ba ta ganin ba irin ta wannan shaida ce wanda hatta makiyan sun yi da wannan kama wannan kinan ko baya kuskure ya zama asuni to kana ba haka bane dan ibn taymiya ne ake cewa mutumin da zaka zo da bid'a dan kai dan bid'a ne kada kare wata dariƙa ko wata bid'a ku yi mukabala da shi ya rinka koya maka ka'idojin bid'a ta ko dariƙar ta fi ka sanin haka ya faɗa waɗansu abin nan ko in ji ne kuka wari ce inda ni na ƙudurce abin da ko ƙudurce da kun da na kafarta saboda ni na fi ku sanin haɗarin da ke cikin bid'ar ku ni ina da hujjoji da ke nuna rushewar bidan ku bayan na karta na karanta ta na samu dalilan da suka rushe ta ko kuma ita kaɗai kuka sani ko da alƙur'ani Qur'ani ba na ku san ba kyau wannan jahilci yasa nake ba ku uzuri ba na kafarta ku a yau in ni na karɓa aƙi da ku to na zama kafir amma ko ba kafirai ne شيخ الإسلام yaya alƙalin da ake a cikin sallan asubahi wannan mun sha faɗa cewa wannan alƙalin da ake a cikin sallan asubahi ba ya da dalili na shari'a da ke nuna shi wanda ake na kullum kullum kenan dan in ya zanto na nazil ne nawazil ne wannan kuma sai a dan wannan annabi ya yi ne a matsayin yana da haka ba ka kafa hujja da shi wannan yace wai kada kadace mana wannan ayar laysa laka min al-amr shay'un to nan zan kada kadace ta ko ba kike da obo aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wannan yake cewa wai a karatu wani karatu kenan na wajen mako hudu da ya wuce an nuna cewa ko matan annabi ko menene ban dai fahimci tambayar ba gaskiya wannan dai mai wannan tambayar in yana ne ya fahimce ta ban fahimci me yake nufi wannan ke cewa na ba da shawara kasa tunan da aka faɗa da zunan malamin mai baro ta wai a yi lacca a kai a wanda ya bukar fallata ɗaya sai dai kowace inda aka zo karatu aka samu dangantakar magana a cikin shi a wuce amma ba za a daina ba malaka ɗaya ta yi masa sai ka ce lata ma bai kare ba wani wannan yake cewa lokacin da annabi yawa danginsa gargadi sun musulunta galibin su a daidai lokacin da ya gargaɗin musu musulunta ba daga baya kuma an samu wanda suka musulunta irin su abbas din da sauransu abbas din abdul muttalib wato bakon take ne shi ta gaya musulunta da sauransu daga ba su rinka musulunta amma nan take ma ai wani take faɗa masa bakar magana ce tabbal laka ali haza da matana ina abu lahab kuma. to wannan dai sune tambayoyin da na fahimta sauran rubutun siyasa ban gane su ba wannan yake cewa wani mutum ne in bid'a suka ci zarafinsa to ya halatta ya alƙalu da kansu bai halatta ba in bid'a ai ba kafare bane idan ka ce yan bid'a jumlatan sai ya zanto mutane da yawa za su yi da cikin su cikin su a iya samun wanda suka kafarta din alala saboda bid'a su ta kai matsayin su kafirta cikin su a iya samun waɗanda kuma suna cikin waɗanda ake wa uzuri ba za su kafirta ba wanda galibi irin wannan su suka fi cikin mabiya kashin farko kuma waɗancan su suka fiyawa cikin malamai to kaga duk wanda kaga sun zo sun ci zarafin ka irin wanda ake zuga su ne masu fushi da fushin wani ne muridai ne kawai tun shi ya fushi su ma ba su fushi su bari su fushi in zaka me su me yasa su ma ba su sani ba shi ne kawai ya fushi zaka dole kuma ya fushi kenan to suna za su ci zarafin ka su zage ka su kada ma mandiri kofar gida zo masallaci ba su kada ma mandiri duk lahadi ko juma'a in za a wuce ta kofar gidanka ko da dare ko da rana wani lokacin karfe ɗan dare a zo a tashi maka to kaga wannan masu fushi da fushin wani kenan wannan jahilai ne ba za a kusa su ba ba za a kula su fazal afwa wa amr bil urfi wa a'rid an al jahi in ka za su yi maka shirme ne su maka ta'addanci sai ka ɗauki matakin da ya dace na tsaro ko na kariya amma dan zo su tashi su buga ganga minti 20 kyale su dana wannan kina za su yi kabuce in mutu wannan kuma ya za su da rasu malaman su sun rasa hujja da haka sai suka ba su ganguna ku je ku kada mashi a kofar gida da masu rai da matattu duk sun rasa hujja waɗanda suka mutu tun kafin su mutu suka rasa hujjar da za su bayar an walande su an ce su fito su kare kansu kasa masu ran masu kasa to sai suka rasa ya za su ka kai su bango to ka kyale su ci kida din dan su sarara su zo kofar gidanka su kada ka kyale su tafi in za su yi mata addanci dauki matakin da ya dace amma dan so suka dangana a masallaci ko kuma gidan kyale su ka zo su tafi shine za su samu hutu dan ka kai su bango su rasa ya ba haka bane ba ko suke sa ne eh, eh. wannan ke cewa kamar kafiran duniya yau da suke sawa yan kowa mu kuma na kare tattalin arziki kamar irin yadda aka sama Sudan kamar yadda aka sama Libya kamar yadda ake sawa waɗansu kasashe shin za a yi alkanun a kansu ya halatta alkanun a kansu ba sai an ambaci sunaye ba eh a amerika ko musulmi lokacin da ta alƙalin kala an cika faran amerika ya shafi musulmi sun shafe shi ba ai ma ba wata kasar da zaka je ba musulunci a abin da yake ƙara ba su haushi kenan suna bin musulunci inda suke tsammanin gidajen su ne su murkushe shi kuma yana kara bunƙasa a yankunan su da kasashen su ne babban abin da yake ba su haushi saboda haka lalle yanzu da an yi alkarus Allah an ci kafaran duniya da suke sanya takunkumi na karfe tattalin arziki ko na sayan makamai ko na wani annuzin gasar da jiragen sama da wadansu kasashen musulmi kawai ba dan wani ba dan sun saba musu a ra'ayoyin na siyasa to wannan dan yar da kansu yana cikin abin da ya dace al'ance su a roƙi ubangiji da ala ya kare mu daga sharrin su ya mayar da kaidun su akan eh ya kare mu daga sharrin wannan jahilin musulmi ke wanda ya tauye hakkin musulunci an yi masa nasiha an yi masa nasiha yake ba za a yi alƙalu da kansa ba wa'azi za a yi taimaki. a sun saba sunna duk wanda suka sa wani musulmi mai sabo suka kai alƙalu da sun yi masa to sun saba sunna sun zama sun yi bid'a a wannan babu ko da su ahlus sunna ne a wannan dai sun fada wata irin bid'a a su eh a duk salloli biyar ai na faɗi wannan a cikin dukkan salloli biyar idan alfarud ne na wazil ana yi cikin dukkan salloli biyar ba sai a sallan asubahi kare ba eh. idan ka ce zalibi kalma ce mujmala abinda nake nufi da mujmala na ta dauki manoni daban-daban wanda ya zalunce ka ba za ka masa alfarud ba amma ya halaka kai addu'a Allah ya saka maka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaki da'watul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi to kaga wannan sai kai addu'a a amma ka kebanci shi alƙalmi ba zai yi ba eh wa alaikum salam eh yana da motar haya sai kafiri ya mutu sai ka ce zo da ki gawar ya kai can garin dan za a gaya mata hidima irin wanda ake yi a yi bikin binne hmm. gaskiya wannan matsalar ban san ban da ban da cewa kanta ne da hukumi eh ba na sani ba hakan ta sani ko kike kawai sai halatta gobe halatta ba ba fa ga yake ba mun ka tsaya ka bincika ka gano yanzu da kace ya halatta daga baya ka gaba ka da dalili ko kace bai halatta ko ba ka dalili kuma kai ya kai suru suru kenan to ba sai kai shiru baka ce baka sani ba daga nan zuwa shekara goma in ka sani ba sai ka bada fatawa ba yanzu aka baka tambaya uku ka ansa biyu ka kasa ansa daya ka ci jaraba ko baka ci ba dan dole ka kasa dai dai dai rigima dole sai na ansa ka kai ba zan biye maka malam wannan tambayar tana bukatar sai mutum yayi tunani akan ta kuma sai bambanci kuma zama akan ta haka ba da ansa ta azu wallahi na'am abokin sai zai duk zuwa kake zai yi ne daurin aure eh. mutum ya je gidan wani abokinsa dan gidan gidansa za ka ce bayan ya tafi soki sai ya dan neman su tsoron matsalolin ya je bi sai sabi sai kira su ya tsoron matsalolin ba komai ba komai abinda muke ji maka abinda ba masu abinda nake so in ci a nan gurin idan dan coci abokin kai bai je ka auren sa aka ce za a ga a cikin coci kaga za a wata su tuko na kafirci za a bayyana da wadansu shi'arat kufriya to nan bai halatta ka ji ba an fahimta ko eh. ai abin da ake cewa aboki zai iya zantowa abokin mu'amala kuna makwabtaka a rufa kusa da kusa kuna harka wannan ba wanda ya hana ka a musulunci kai wani لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلكم في الدين ولا يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين وأن معاملة لا في كاوة في كلا ما تداوى أنت مثل المسلمين بعد وأزينا كده أكيد المسلمين تابع وأزينا تابع كانك مسلمين وأنا في كاوة معاملة وأنا كوتا رزاق تابع مسلمين to kowanne haka da yake da na'am direba a ce ya ɗauko kayan gini za a je a gina toci ya san toci ne bai halatta yi wanda ya san don babu ta'awuna ala ismi wal udwan Allah ce wa ta'awuna ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu ala ismi wal udwan idan mutum ya ɗauka ya je kai wannan wuri kaga ya taimaka wajen al ismi wal udwan ba haka bai dace ba wannan ya kamata mutum ya san wannan na'am ku saurara da Allah a iya wawa al-mutabazir ba kwarai da gaske wannan akwai hadisi akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka alƙur'ani cewa Allahumma anzil walid ibn walid Allahumma ya rinka ambata wadansu daga cikin mummune da bata samu daman hijira ba yace ya Allah samar da su kuma na cewa amin wannan ya halatta musulmin Bosnia musulmin Sudan da yanzu Amerika ta sa su a gaba ta zuga kasashe uku al-udwan surafi kenan ta zuba kasashe uku Ethiopia da Eritrea da Uganda suka daddasa makamai suke ya kasu ya halaka ayowa musulman Sudan alkalu a taya su addu'a Allah ya mutu su akan wannan kafara tunda kowa ya san ana kasu Sudan ba dai ita Sudan ba kai kawai dan abazu guda biyu al-urubat wal islam wannan kawai ake kallo wai musulunci da kuma larabci saboda suna dangantaka da juna dan wannan kawai ake kasu Sudan ba da muna Amerika ta tsaya kai da fata so take sai ta karya Sudan ta wannan kafar to kaga za a yi musu addu'a nan gurin ubangiji ya taimake su dan an tara kuɗi ma an kai musu na agaji biya alaka kan laraba da kisa da su irin su kafar irin su saudiya lantin ake sosai a masallaci a tara kuɗi a jiya musu a tara kayan abinci a jiya kai musu haka lokacin da ake yakin ne za a gani akwai lokacin da mata suka yi lancin a madina mata ba ma maza ba mata suka yi lancin wannan ta kawo eh, zinari zinari da azurfata da mun ruwa a zuwa auna wani abu cewa ya kai kilo daya wata kilo ɗaya na rigi ce wannan sadaka fi sabilillah ga musulmin Bosnia a sayar a kai kudin can gurin

a wannan bai dace ba bai dace ba mutum ya karanta da bari da ke babban hannu zuga kasa bai dace ba bid'a ne wannan wannan galibi waɗanda suke yin wannan shine masu tsubbu dan nufin cutar da wani dan abin da din wani wannan bai dace ba bai halatta wannan an yi kai a baya yi wannan mun ja an wannan a baya wanda yake tafi a tsare ta ce za a je toki ko a ce za a je marhaba a ga duka kamata ya kai su ba duk zama ya haƙuri mana gobe ba to ana yau da gobe ban ji ba eh ah. duk wanda ya zama ta'awun Allah da ismi ulwan ko ɗan bandiri kika ɗauke ka kai shi wani an yi suna idan ka kai shi to kai at ta'awun Allah da ismi ulwan kun da ko ba abin dariya bane ba wallahi kuna daukar ababe masu sauki kuma sako ne sosai kalla wallahi ni a yadda nake fahimtar dalilai na shari'a ka samu mai goge wanda yake gogen sa yake tsiyarsa ga da mai bandiri ka san mai goge na tsiyarsa can wani abu yake dama ya san ba ibada yake ba wannan kuma yana kiɗa kuma yana jin ibada yake za a ba shi lada ya wulakanta sunan Allah ya wulakanta na manzon Allah kuma ya dauka yana ba shi lada ya mun kwatanta abin nan manzo Allah kamar abin nan kamar mai kudin unguwar su mijin hajiya halima miliyan wata ce ana wa annabi ta waka kamar wani kamar wani sa'an ta kawai dan tsabagen raini mijin hajiya khadija wace mijin wace ce wace ce angon wace ce haka a rinka ambata sunan mata ai wannan rashin sanin ma musulman manzon Allah ne wallahi shi manzo Allah kamar yake da mu yadda fa zan ce maka wani ka ansa to manzo Allah ba za ka ce masa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da yadda kuke wa ga magarin ku kiran juna ba za ku wa manzo Allah ba sai ta duk inda kaji an ce ya Muhammad da karfi a cikin hadisi to za ka samu a arabi ne amma sai cikin da ya riga Allah da su da ayoyi ka du'a ibadikum ba'da ba za a yi wa to kuma sai mutum suna masa waka irin wanda shata yake wa wannan ko irin wanda gwaro kiyawa wannan kuma sai ya mutu musayin manzon Allah ai mun sha faɗa muna to a irin wakar da Hassan bin Sabit yayi ba ita ce mutane suke ayo ba irin wakar da Hassan bin Sabit yayi ba dan aiki babu kiɗa ko ɗaya wannan ya nuna sun yi wani abin da ya fi wannan nashi muhimmanci da nashin ya fi muhimmanci wannan wake waken da sai a daga shi akan abubakar akan umar akan usman akan ali amma an yi wannan ko akan abu da ba daga shi ba ba ga bane ba ba daga shi ba kan abu ubaida ba daga shi ba kan abdullahi dan mas'ud a sai sun yi wani ababan da ya fi nashi ne muhimmanci nashin yana da muhimmanci amma akwai mafi muhimmanci to wannan inda mutum zai tsaya a daidai su kelan irin kafidun da hasali bin sabir yi to amma ina mutum zai zo ya kasibi yanzu masu muni wanda ba irin da hasali bin sabir ba yanzu samarin da suke wannan kiɗan bandirin za ga mutum yayi aski irin na yan Amurka da yar sai yar karama kuma yana wannan da ka ganci wani za ka samu kamar yadda kayan waye ba amma gina wannan ba kuma ko lokacin sallah ya bata bai kuma ga sun je ranar suna ko ranar daura aure an tara yaran mata a gaban su suna tsiya da matan aure da waye duk suna yin tsiya yanzu akwai a duniyar munkarat wannan yana cikin su ba. to su fito su yi kutigi da garaya da molo mana kawai su da abin da suke kenan a wasu suka fake da wancan suka ribaci jahilcin mutane game da addini su mutane duk inda aka ce Allah ko aka ce kaza musulman kasar nan yau idan a tariya ka rubuta da alo an baki da hakarami ko mabaya in dai sai rubutun arabiya za su dauka kai qur'ani ne wannan karka daga a tariya in ka rubuta kaga ba jahilci bane wannan jahilci ya kawo wannan ko a tariya ka rubuta da wannan ko sunan ujubu ka rubuta wani zai ce ba zai ka tawo da alwala kun da dai da kasa an baki ko fi kasa a wace ce kasa wace ce ujubu ka rubuta wallahi ba zai yadda ka tawo da alwala zai dauka qur'ani ne to dai suka ribanci wannan jahilci mutane kawai suka gina su akan wannan saboda rashin amana mutane sun amince da ko ne wakilai tsakanin da ubangiji na ku sanar da su hukuncin Allah sai kuma kabar mutane akan abu ba daidai ba ko mutum ya ta kare wannan to sai sa idan ka su bango sai ka nemi dalili sai ka rasa sai dai a yi saboda dan bid'a ba yi da dalili kafin ya fara bid'a sai dai take yana bid'a sai aka atakin sa sai zo na wawurai ina dalili to wajen nemo ina dalili yake sai ya dauko al-mawquzatu wal mutaraddiyatu wal hadithi da ibi da mawdu'i da mafarkin malam wane zai fita da dole sun zama dalili to da ka ajiye shi a gaban mai qur'ani da hadisi shikenan kariya ta kare fa amma zabadu fa yasabu jubaha wa amma ma yafa'u nas fa yamkutu fil ardi kadhalika yadribu Allahu al-amsal sai sai sai kuma to shi ne sai a fada sai a rigima ba je wajen yan sanda sai wajen kuma suna police sai wajen waye sai wallahi mu za mu kona gani me ake za ku kona gani ka ce mutum ban gwara da wai za a za a yi ko kone kone za a yi da dake sallallahu alaihi wasallam baraka ayoyin alqur'ani mai girma zamani na ƙara yawa akan su suna ƙara sabuntaka yau da gobe ba ta sa qur'ani ya tsufa in aka tambaye ka so adadi nawa ne ka karanta suratul fatiha ba za ka iya tantance adadin da ka karanta suratul fatiha ba har yanzu kuma inda za a samu wani gwani na gwanaye wajen karatun qur'ani yazo yana rera maka fatiha sai ka ji kai shiru kamar baka taba jinta ba to saboda haka babu wani marubuci a duniya da ya isa ya ansa bukatar ka ta wajen cewa ya rubuta ma abin da daga shi baka neman wani kai ne ka je ka sayo wani gagarumin nobel da ka ji. a UTC ko a Shawarams ana labarinsa ya kunshi labari kaza labarin wani abu ka kashe kuɗi ka sayo shi amma da ka zo ka karanta so ɗaya so biyu so uku shikenan wata rana sai a ga kayan matashin kai da shi wata rana sai a ga cikin kwandon shara ka gaji da shi kila ka karanta shi so uku ne ko so hudu ko so biyar ko ka sayo wani littafi ko ka karanta wani article a jarida ya burge ka ko a wata magazin da kake bi ta labarai labaran kwallon kafa ne labaran shirme ne duk labarin da ka samu ya burge ka da ka karanta ɗaya biyu uku hudu biyar gobe wannan mujallar sai mu ganta a wurin mai kosai ta riga ta gama yayinta amma su adadi ne ka karanta fatiha yanzu kuma ba kai ne za karanta ba wani ne zai karanta ma inda ya iya karatun yana karanta a hankali sai ka ji cewa ka nasu ba ka so ka bar wajen inda zai je wala dalilin zai sake koma sai ka ji kuma kana ji har yanzu dai qur'ani ya zama sabo a wurinka to saboda haka wannan duk yana ɗaya daga cikin gagara koyo ko mu'jiza ta alqur'ani mai girma baya da haka daga cikin wujub na mu'jiza na alqur'ani mai girma akwai al-ikhbar amma mada bayar da labari game da abin da ya wuce a rinka baka labarin kamar ga nan yanzu akan idan ka kana kallo wannan idan ka dauko suratul araf sai ga tana ta baka faifai na annabawa daban-daban a fara da annabi nuhu alaihi farko sai aka fara da annabi adam alaihi salam shigar da shi cikin aljanna shi da matarsa da abin da ya gudana tsakaninsa da iblis aka gama wannan kan an yi gaba sai aka zo aka baka labarin annabi nuhu alaihi salam kamar gashi nan kana tardo laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nazirun mubin laqad arsalna nuhan ila qaumihi ya qaumi allaha ma lakum min ilahin ghayru an gama wannan labarin إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أنجم دوانا أكسي قال بارين آداوا an gama da wannan aka shiga labarin annabi salihu alaihi salam an gama da wannan aka shiga labarin annabi lut an gama da wannan aka shiga labarin annabi shaib da aka gama da wannan sai aka zo dogon bayani kan annabi musa alaihi salam tsakaninsa da fir'auna bayan wannan ya riga ya kammala tsakanin annabi musa da fir'auna aka shiga tsakanin annabi musa da banu isra'ilawa duk waɗannan ababai da ake bayarwa na wani abu ne da ya faru a waɗansu zamunna masu tsawo da suka wuce shekaru dubbai da suka wuce yanzu misali adawa da samudawa waɗansu kabilu ne da suka rayu a duniya suka bijire ma ubangiji ubangiji ya halakar da su ba ɗaya daga cikin su da ya rage ballantana ya ruwaito labarin da ya faru dan ana samun labari ne daga wajen ƴaƴa ko jikoki ko kakanni to su gaba ɗaya kabilar aka tumbake ta daga ban ƙasa ba ta yi saura ba ballantana wani abu ya rage na wanda zai hikaito me ya faru amma sai alqur'ani ya zo yana bada labarin abin da ya faru bi dukkatin wa tafsir kowane lungu na labari sai qur'ani ya faɗa tare da bayani dalla dalla dake dake wanda wannan ke nuna mu'jizar alqur'ani mai girma in ba haka ba ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada labarin adawa ya bada labarin samudawa wanda Allah ya da labarin ya gama da su ya dammara su كذبت ثمود وعاد بالقارئة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية sai فهل ترى لهم من lahum min baqiya kaga rago su ni ban gari ba fahal tara lahum ba sauran su ko daya amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan shudewar su da karni karni yana ba da labarin su da ababan da suka faru tsakanin su da annabawan su to lalle wannan wata mu'jiza ce mai zaman kanta bayar da labari dangane da abin da ya riga ya wuce don haka har lokacin ya zama hujja da Allah ke kafa ma Qurayshawa dan me suka ke yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya ba su labarin Annabi Musa gashi shi bai zamani da Annabi Musa ba tafiyar da Annabi Musa yayi lokacin da ya gudu daga Misra zuwa ga birnin madiyana Allah ya bada labari dawowarsa a kan hanya da abin da ya faru lokacin da Allah ya kira shi min janibin turi a gefen dutsen nan da inda ubangiji ya bashi manzanci duk annabi baya nan amma annabi na bada labari har Allah ke cewa ma kunta bi janibul gharbi iz qadaina ila musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin ai baka daura da wannan dutsen tursinin lokacin da Allah ya magana da annabi Musa lokacin da Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa baka halarta a wajen amma gashi kana ba su labari bai isa su gane cewa wannan gaskiya ne ba cewa lalle wahayi akai maka ba wani gunin ba da labari bane yazo lawar waye wanda ya baka labari cikin dattijan Quraishawa da ke maka. a can da sai sake cewa ma kunta bi janibi turi izna daina walakin rahmatan min rabbik litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun ai baka nan baka nan ma kunta bi janibi sura izna baka jikin dutsen lokacin da muka kira annabi Musa falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami lima yuha lokacin da aka kira annabi Musa aka yi wannan batun da shi ka annabi Muhammad ba ta wajen amma yanzu kake ba da labari labarin wanda ya halarci kisa labarin wanda ya ga farko da karshen kisa lalle wannan ya nuna wahayi ne kenan to da haka daga cikin gagar koyo din alqur'ani mu'jizar sa shine bayar da labari dangane da wani abin da ya wuce shekaru aru aru amma a rinka kawo labarin daidai yadda ya faru wanda wannan ke nuna wahayi ne daga wajen Allah ba kirkira ce daga wajen wani mutum cikin mutane ba ba haka bayar da labari dangane da abin da zai zo kafin zuwansa abin da zai zo kafin zuwansa akan kasa su kashi biyu abin da zai zo kafin zuwansa wanda lokacin annabi sallallahu ya ce abu zai faru nan da lokaci kaza kuma a ga abin ya faru ababai sun faru da dama lokacinsa wanda ya kamata ƙwarai su gaskata shi suna cewa kirkiro alkur'ani ne am yaqulu naftarahu kirkiro shi to amma tare da haka sai aka zo a gabza yaki tsakanin rumawa da farisawa manyan daulolin da a zamanin su babu wanda ya fi su karfi na tattalin arzikin kasa ko na siyasa ko na soja farisawan makka suna goyon bayan daular farisawa don saboda daula ce da take kan addinin gargajiya na botan wani allah rumawa kuwa a wannan lokaci suna kan addini na kiristanci to saboda haka kuraishawa ba sa son ya zanto cewa Rumawa sun ci nasara akan Farisawa saboda suna ganin in Rumawa suka ci nasara akan Farisawa kenan waɗansu mutane masu da'awar saukakken littafi daga sama a wurinsu sun ci nasara akan waɗansu masu addinin gargajiya wannan sai zama dalili kan cewa kenan watan wata rana annabi sallallahu alaihi da yake da'awar an saukar da littafi akan shi ma zai ci nasara akan su su kwarai shawa masu addinin gargajiya shi ne kawai ribar da za su samu a siyasance kenan karfa a yadda wato farisawa ya kasance sun karye a wannan yaki to sai aka yi yakin sai aka ci nasara a kan rumawa sai kurashawa suka zo suna faɗa annabi bukakin maganganu yadda waɗancan maguza wanda ake zargi suka kayar da waɗansu masu da'awar littafi saukake daga sama mu ma watan wata rana za mu rugurguza masu da'awan wannan littafin da suke ta an sauka wanda daga sama sai Allah saukar da aya cewa annabi ya hakuri alif lam mim ghulibatir rum fi adn al ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al mu'minun bi nasri allahi yansuru man yasha' وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله تقول بت الروم أنت نصر الروم هكذا في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أما كنت da hankalinku su ma za su ci nasara nan da ɗan wani lokaci in bid isinin a cikin waɗansu shekaru wanda suke ɗan kaɗan bid su ne ko biyar ko bakwai wanda shekaru bakwai masu zuwa ne rumawa za su rama abinda farasa suka yi su musulmi kata kata da su lillahi al'amur min qablu min ba'du abin da ya faru a baya mallakar Allah ne shine ya ga dama aka ta nasara akan rumawa Abinda da zai nan gaba kuma haka dai dama ce ta ubangiji shine zai ba rumawa nasara akan farisawa wa maizin zin al-mu'minun a ranar da farisawa za su sha kashin su a hannun romawa a wannan rana musulmai za su yi farin ciki bi nasarillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim wannan fa an faɗa abin kafin shekara bakwai da faruwarsa a daidai lokacin da suke da'awar cewa annabi kirkiro qur'anin yayi kaga ai ya kamata da su ce to mu zura ido mu gani ai rana ba ta ƙarya sai dai uwar ta ji kunya da ya kamata su ce haka ana nan wannan shekaru suka wuce kuma aka zo aka gwamza yaƙi tsakanin farisawa da rumawa kuma aka yi rage rage da farisawa rumawa suka ci nasara a kansu da haka wancan farin ciki da sa suka yi da yanzu sai murna ta koma ciki to kaga a nan gurin bayar da labari ne na wani abin da zai zo kafin ya zo kuma abin ya faru kamar yadda ƙur'anin ya ba da labari ai karshen mu'jiza kenan ai yanzu duk masu yin forecasting su ce gobe za a yi ruwan sama ko iska za ta taso daga arewa ta yi kudu ko daga kudu ta yi arewa ko za a yi dare ko za a yi menene su faɗi ko ina na daraja ta zafin rana da za a yi a waɗansu capitals na duniya a kaza a kaza a kaza wannan forecasting din nasu na kusa ne zuwa gobe amma wani lokacin sai ga ya canja su ce za a samu zafin rana daraja talatin da tara sai ga cewa an samu talatin da biyar ko an samu talatin kadai ko kasa da talatin wannan abin da suka faɗa ya zarce bit kawai daga nan zuwa gobe abin ya kasa tabbatuwa amma ya ce shekara bakwai abin zai faru ya kamata wanda ba sa son abin ya faru dan akara kaya da su su yi dukkan wani nuku nuku cikin shekara bakwai su ga abin bai faru ba amma ba ba dole sai da abin ya faru tun da ubangiji haka ya zartar wannan abu na farko kenan abu na biyu alkawalin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yake tare shi da sahabbansa a Madina suna cikin damuwar rashin zuwa wato garin makka garin da aka haife su suka girma amma yanzu gashi an tilasta sun yi hijira sun bar shi Allah ya sanar da annabi cewa lalle zai shiga garin makka aka nuna masa da fuskar mafarki mafarkin annaba kuma gaskiya ne suka taso da nufin cewa za su zo su umara sun ɗauko ihrami sun taho sun zo daidai rijiyar hudaybiya kafin su je garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam sansani a nan gurin ya tura Usman dan Affan radiyallahu an yace da shi ka je garin Makka ka labarta wa Quraysh cewa ba fada muka zo ba abin da ya kawo mu shine mu zo mu yi umara mu koma dan kasance za su kawo mana haji ka rabu da su ka ce musu wato su rabu da mu ba ya fada muka zo ba Usman bin Affan ya tafi ya je ya kira shugabannin Quraysh ya ba su labari na abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko su suka ce a'a ka yi dai zo ka yi dawa ka koma amma bai mai daba annabi da rundunar su shigo a wannan shekara dan idan annabi sallallahu alaihi wasallam da rundunar su suka shigo wannan shekara za a yada cewa mu ragwaye ne mun zama matsorata mun kasa hana shi shigowa wannan kaskancin ne ba ma so ya a cikin larabawa suka ce kai dai zo ka yi dawa ka kai umara ka tafi Usman da Affan ya ce ma kuntu li atufa bil baiti hatta yatufa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba a ce yanzu yi dawafi kafin annabi ba zai yi ba sai dai annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da sai inda yake sai masu yadda jita-jita suka zo suka ce a an kashe Usman dan Affan annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ko sun kashe Usman dan Affan to ko ana ha maza a mata sai an shiga makka yake waye zai mu baya akan mutuwa ya ya haka da hannunsa sahabbai kowa zo dora hannunsa akan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya gama gaba daya cikin dukkan wanda ke wajen sai annabi ya daga hannunsa na hagu ya dora akan na dama ya ce wa hazihi an usman ce wannan a madadin usman din da baya nan za tafi sai da hali ana cikin haka sai labari ya zo ce a wannan jita jita ne ba gaskiya bane maganar an kashe usman dan wafa sai da shugabannin Qurayshawa sun zo dan a zauna a yi sulhu ba sai da annabi shiga cikin garin Makka ba a wannan shekara suna son shi shekara mai zuwa to a takaice aka zo aka zauna aka rubuta takardar sulhu doguwa tare da waɗansu sharuɗa wanda a zahirin su kamar an zalunci musulmai har waɗansu suna nuna damuwar su cikin musulmai kan wannan amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san akwai maslaha tattare da musulmai saboda haka yi da wannan sharuɗa abinda da nake so in kai shi a nan gurin wannan abu da ya faru na mafarki cewa lalle zai shiga cikin garin makka shi da sahabbai ya je ya yi umara waɗansu su yi aski waɗansu su yi saisaye abin an ba da labarin faruwarsa kafin ya faru daga ƙarshe kuma ya zo ya faru kamar yadda Allah ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama insha Allah na محلقين na ومقصرين wa تخافون na ما ba تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا da haka wannan abu dai kuma yazo ya faru illa iyaka su sahabbai sun dauka tun da an yi mafarkin abin yau to gobe ya faru don haka lokacin ma da aka zo za a yi sulhu cewa a koma sai shekara mai zuwa a dawo a yi umara umar ranka tsarki cewa ba ka ce mana ba akan gaskiya muke ba su suna kan ƙarya yace kwarai mu kan gaskiya suna kan ƙarya yace ba ka ce ba ka yi mafarki Allah ya nuna maka za mu shiga maka mu je mu yi umara mu da kai gaba daya waɗansu suna sai waɗansu suna kwalkwabo yace na faɗa maka amma kuma sai na ce maka yau na ce ma za mu shiga amma na ce ma yau ko na ce ma bana shiga dai za mu shiga a dala jama'a akwai hakuri akwai wannan mota mai lamba aa 180 sdg ya ajiye a kusa da wata mai toya kosai kuma ta hura wuta ta ci tana tsoron kada fetur ya abin nan da allah ya je ya dauke saboda haka kaga abu ne aka bada labarin zai faru kuma daga karshe zo ya faru to wannan yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani mai girma ba da labarin faruwar abu kafin faruwar sai zo ya faru wannan kuma duk ya faru din daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam na dare ya bada da labari kuma abin ya faru kamar da Allah alkawaranta masa a cikin alqur'ani mai girma irin waɗannan suna nan da yawa wanda da ya kamata inda qurayshawa galibin su suna da rabo a wannan lokaci su ba da gaskiya da annabi sallallahu cewa gashi ya ce za a yi kaza kuma abun ya faru suna nan dare shi ma yana nan dare da sai su ba da gaskiya da shi amma suka ki wannan abu na farko kenan daga cikin ba da labari kan abin da zai faru nan gaba abu na biyu daga cikin ababen da alkur'ani ya rinka ba da labarin faruwarsa wanda kuma zai faru nan gaba shine bayar da labari ga waɗansu alamomi da za su zo na tashin kiyama sannan kuma da bayar da labari game da al'amuran da za su faru na tashin kiyama din a ranar tashin kiyama abin da zai faru na tsagewar sama na saukar mala'iku abin da zai faru a wannan rana na canja wata kasa ba wannan wadda muke ciki ba yin wata baddala al’arzu ghayra al wasama samawat wa barzu lillahi alwahid alqahar abin da zai faru na raban takardu wani a bashi a dama wani a bashi a hagu fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa bi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya a daniya a ce da shi da yan uwansa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya allahumma ja'alna minhum da kuma tan waɗanda su kuma za a ba daga hannun hagu Allah ya kare mu duk wannan qur'ani ya ba da labarin faruwar abu da abin da zai faru na hisabi za a bi diddigin ayyukan mutane da abin da zai faru na hawan siradi da abin da zai faru na dukkan dangogin ni'imomi da ke cikin aljanna da dangogin azaba da ke cikin wuta kafin faruwar abu al al-qur'ani ya ba da labari idan aka zo wani lokacin ana baka labarin wuta da abin da ke cikin ta sai ka rinda ganin kamar majigi ake ma hotuna kake kallo ga suna gaban ka na wulakancin da in wuta suke ciki walau tara izil mujrimuna naki usihim walau tara izu kifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil walau tara izu kifu ala nari قالوا يا wa la ولا walau tara walau tara ترى kamar abin ana nuna maka ce sai danka to wannan wata mu'jiza ce wanda wato ainihin alqur'ani subhanahu wata'ala alqur'anin da Allah ya saukar mana subhanahu wata'ala yake da ita ba da labari kan abin da zai zo nan gaba sannan yana daga cikin mu'jiza wadda take wujuh na ijaz na alkur'ani mai girma wajen tsara